Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Ko a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Ma Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. kwamitin ayyukan leƙen asiri na majalisar wakilai ya fitar da kasidar sirri da ake takaddama a kai inda aka bayyana zargin da 'yan jam'iyyar republican a majalisa ke yi na cewa masu gudanar da bincike na hukumar fbi sun wuce gona da iri a binciken da suke gudanarwa na katsa london da ake zargin rashi da yi a zaben shugaban kasar da aka gudanar cikin shekara ta 2016 jiya juma'a aka fitar da takaddamar sirrin jim kaɗan bayan da shugaba donald trump ya amince a fitar da kasidar da shugaban kwamitin leƙen asiri ɗan jam'iyyar republican david nunes ya rubuta shafuna da dama na kasida sun mai da hankali ne a tsarin leƙen asiri da ke sa ido kan waɗansu a ƙasashen ƙetare da ake kira fisa izinin da ya ba hukumar fbi damar sa ido kan tsohon mai ba shugaba donald trump shawarwari kan harkokin kasashen ƙetare carter page wani ɗan kasuwa da ke da alaƙa da rasha ana bayyana damuwa dangane da zargin da ake yi cewa page ya yi hulɗa da jami'an leƙen asiri na ƙasar rasha kasidar sirrin dai ta nuna cewa bayanan da tsohon ɗan leƙen asiri christopher steele ya tattara su ne aka fi ba da karfi a kai wajen neman izinin amfani da fisa ɗin aka sawa page ido yayin da hukumar fbi kuma bata bayyana cewa ofishin yakin neman zaɓe na hillary clinton wadda take takara a wancan lokacin da kuma ofishin jam'iyyar democrat na ƙasa suka ɗauki nauyin binciken da steel ya gudanar ba ko kuma cewa steel ya taɓa bayyana ƙin jinin trump a lokutan baya a halin da ake ciki daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi christopher ray ya shaida wa ma'aikatar hukumar jiya juma'a cewa yana tare da su bayan fitar da wannan kasidar sirrin da jam'iyyar republican ta yi inda aka yi zargin cewa masu gudanar da bincike na hukumar sun wuce gona da iri a binciken da suke gudanarwa kan zargin rasha da yin katsalandan a zaben shugaban kasa a cikin wasiƙa da ya rubuta wa ma'aikatan hukumar fbi dubu talatin Ray ya ce ina goyon bayan ƙudurinmu na gudanar da aikinmu ba tare da tsangwama ba yadda doka ta tsara. Kun fuskanci ƙalubala mai girma cikin watanni tara da suka shige. Na san ba abu ne mai sauƙi ba, kuma 'yan kwanakin nan ba su kasance da sauki ba. Ya ce cika baki yana da sauƙi amma aiki da kuke yi zai ɗore. Ray bai ambaci kasidar sirrin da aka fitar jiya Juma'a cikin wasiƙar tasa ba, bai kuma nuna ko yana shirin yin murabus ko kuma ajiye aiki ba shugaba donald trump ya cicciki hukumar fbi da ma'aikatar shari'a jiya bayan da aka fitar da wannan kasidar sirri to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc majalisar ɗinkin duniya za ta aiwatar da sabbin matakan kare ma'aikata daga barazanar mu'amalar namiji da mace ta hanyar da bata dace ba a wurin aiki a kuma ladabtar da waɗanda suka aikata irin wannan laifi. cibiyar ta sanar da ɗaukar sabon matakin ne biyo bayan gangamin ƙasa da ƙasa da aka kira inda hukumar waɗanda suka aikata wato a hukumta waɗanda ba suka aikata ba daidai ba na neman lalata da wani ƙarfi da yaji gangamin da aka fara ta shafin sadarwar intanet da take mitu da kuma time up da aka fara a fannin shirya fina-finai da ya fallasa manyan masu shirya fina-finai da daraktoci da fitattun 'yan wasan fina-finai ya bazu zuwa kowane fannin rayuwa wannan kuma ya kawo ƙarshen rasa aikin fitattun ma'aikatan kafofin sadarwa da 'yan siyasa da kuma 'yan kasuwa majalisar ɗinkin duniya ita ma ba a wanke ta ba wata jaridar birtaniya the guardian ta buga wani dogon bincike da ta gudanar watan da ya gabata inda ta ambaci ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya da dama da aka saya sunayensu da suka ce an kuntata masu waɗansu kuma ma aka nemi yin lalata da su a cikin shekaru biyar da suka shige waɗanda suka yi wannan zargin sun ce suna fargaban kai ƙara domin gudun kada su rasa ayyukansu a majalisar ɗinkin duniya uku daga cikin matan da suka yi wannan zargin da jaridar the guardian ta hira da su sun ce sun kai ƙara kuma aka tilasta masu barin aikinsu ko kuma aka rika amfani da batun ana yi musu barazana yayin da aka kyale waɗanda suka muzanta musun suka ci gaba da ayyukansu waɗansu kuma sun ce abokan aikinsu sun kashe musu gwiwa suka hana su ma shigar da ƙara labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. To da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan irin alamomin da ke bayyana a jikin ɗan adam da ya kamu da cutar siga wato diabetes. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan irin abincin da ya kamata iyaye mata su rinka baiwa 'ya'yansu domin kula da lafiyarsu. Rahotonmu na uku zai yi magana ne akan alfanun baiwa yara rigakafin cutar bakon dauro da kuma irin ƙoƙarin da jami'an kiwon lafiya a jihar Neja, Najeriya ke yi wajen faɗakar da iyaye domin karɓawa 'ya'yansu rigakafin na cutar bakon dauro. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi mana magana ne akan kokarin da jami'an kiwon lafiya ke yi a jihar Jigawa wajen faɗakar da iyaye mata masu juna biyu waɗanda ke ɗauke da cutar sida yadda za a kare jariran da suke ɗauke da su daga kamuwa da cutar ta sida. Bayan waɗannan rahotannin za mu kawo maku in kunne ya ji. a inda Malam Hallar Usman jami'i mai kula da sashen tsabtace muhalli da kuma kula da ingantaccen ruwan sha da kuma wanke hannu na karamar hukumar Igabi. zai yi mana bayani akan alfanun tsabtar muhalli da kuma samar da tsabtaccen ruwa da kuma alfanun wanke hannu bayan an shiga mazagayi. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Cututtuka daban-daban da ke damun jama'a a halin yanzu. Wasu daga cikinsu kan nuna alamomi waɗanda jami'an kiwon lafiya kan ba da shawara cewa da zaran an gansu sai a garzaya zuwa asibiti don ganin likita domin karɓar magani da kuma amsar shawarwari cikin irin waɗannan cututtuka da ke bayyana kansu har da cutar siga. Muhammad Salisu Rabiu ya haɗa mana rahoto akan alamomin bayyanar cutar siga. Yayin da masana harkokin lafiya ke jan hankali akan yadda za a iya kaucewa daga kamuwa da cutar shuga. A ɓangare ɗaya kuma sun bayyana irin alamun da idan mutum ya ji ya kamata ya je ya gwajin cutar. Dr. Ibrahim Ɗanjimai Gezawa ƙwararren likita ne akan wannan cuta a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ya ƙarin haske akan irin alamun cutar. ciwon siga yakan iya zuwa ba tare da ma wasu alamomi ba so da yawa kan ji mutum an same shi da ciwon siga a dalilin ta wata tantancewa da ake yi saboda a gano waɗanda suke ɗauke da cutar sannan wani lokacin kuma za a yi wa mutum aiki ne akan wani abin da ban sai a ce bari a duba a gani ko yana da ciwon siga sai ga an same shi to amma a yayin da eh, ciwon siga ya zo da alamomi to alamomin sun hada da eh, yawan shan ruwa da yawan jin kishirwa da yawan fitsari da kasala da gani dishi-dishi da mutum ya ji kamar ana tsikarinsa da allura a yatsunsa na hannu da na kafa da yawan laulayi yawan mutum ya ga wani maruru ya fito masa a nan ya warke ya fito a shan ya warke haka kuma idan mutum ya ji ciwo yakan ɗauki lokaci kafin ya warke sannan waɗanda suke irin a majalisa suna fitsari akan dandamali suna iya lura cewa duk da ake fitsarin eh, shazi mamu yana bi saboda zaƙinsa kamar mata za su iya lura cewa suna yawan samun matsalar yawan bari ko kuma haihuwar 'ya'ya manya-manya waɗanda so da yawa sai an yi aiki sannan ake iya fitar da su to duk dai waɗannan suna daga cikin alamomin da mai ciwon siga zai iya zuwa da su yayin da mutum ya ji wannan alamu wani mataki ya kamata ya ɗauka e matakin da ya kamata mutumin da yake da waɗannan alamomi ya ɗauka shine ya ya garzaya asibiti saboda a auna a tabbatar da samuwar shi wannan ciwon siga din wanda idan aka tabbatar ciwon siga ne to kaga za a fara ɗaukar matakai da za su taimaka wajen rage raɗaɗin ita kanta cuta shi ya sa ma muke ta kira ga jama'a idan mutum ya ji waɗannan alamomi ya je asibiti saboda asibiti kaɗai ne za a iya tabbatarwa cewa ciwon siga ne don akwai wasu cututtukan daban da suke iya haifar da irin waɗannan alamomi in ban da ciwon siga ne. Dr. Ibrahim Mai Gezawa ƙwararren likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar na da buƙatar abinci masu gina jiki da za su kare lafiyarsu daga kamuwa da cututtuka daban-daban. Wakilinmu na maraɗin jamhuriyar Nijar ya tattauna da wata ƙwararriyar jami'ar asibiti mai baiwa iyaye shawara akan irin abincin da ya kamata su rinka baiwa 'ya'yayansu domin gina jiki da kuma kare su daga kamuwa da cututtuka daban-daban. Tamkar waiwaye adon tafiya jami'an kiwon lafiya kan nace wayar da kan wayan ɗaya ga abincin da ya dace ga 'ya'yansu ƙanana. Madan Ari Rayana ta sashen ba da darussa ga mata kanti da shayarwa ga ƙananan yara a likitar murjagawo da nau'in abincin da ya dace yaro ya amfani da shi. Uwa muna so ta tun daga aihuwar yaro har zuwa wata shidda ta mishi ban nono tsantsa da ya yi wata shidda zuwa bakwai sai ta fara bashi kunu mai kumshe da sinadarai masu gina jiki ta gama da garin kuli-kuli garin riɗi su wake da kwai da anta a markaɗe haka sai ta yi mishi kunu da shi ta gama mishi da kayan garka mangoro da bana banana da karoti su zogale da su miya kuka dan dai ya kare shi da cututtuka iri-iri kamar su dundumi da sauransu kai yaro ya shiga ciwon kwamusu wagga vitamin a a nasarance da ake ba ƙananan yara ƙwarai vitamin a tana da tasiri rigakafin dundumi ne akwai yara da daddare ba su gani sosai wata shida shida ne har zuwa eh, tsawon shekaru biyar eh, ake ba yara vitamin a idan yaro dukkan wannan nau'in abinci bai same shi ba akwai wata matsala da ke samu tun da yaron da ya samu waɗanga ba ɗaya yake da wancan yaro ba saboda yaron da bai samu waɗanga kalolin abinci tamuwa tana iya kama shi ana iya rasa yaron yana iya eh, mutuwa yaro a misali a ƙarye goma na safe gidan yammar amurka ya iske mata sun yi nazo suna ɗaukar darussa ga yadda za su ciyar da 'ya'yansu ga malama sartu wata uwa daga na yaro ban nono tsantsaniki ba ka ba yaro ruwa har matsayin wata shida daga ban nono tsantsan da yaro yayi wata shida ina fara gwada mai dan kunu hakan ga muna fara bashi in yaro na ya kai wata takwas zuwa shekara guda in ina da halin 'ya'yanta wani dan kwai wani dan kayan garka haka ina fara ba yara na kamar kuma abincin gida duka yaro daga wata takwas zuwa shekara ina ba yaro na ko abincin da ya sauka cikin gida ya kika ga ƙoshin lahiyar ɗanki yara na gaskiya ba su shiga irin wannan culuta mai matsala a yallahun ga muna miya da shi yana da vitamin kenan kun umarnin likitoci cuta Allah ke kata amma dai sauki yana zawa in dai kaba umarnin su duka bayan bayanne da ta yi na farko madan an rayana ta asibitin burjagawo ta ci gaba da jan hankalin uwayen ɗaya kenan in uwa tana kawo ɗanta awo akai-akai ana kula da lahiyar shi kai ya shiga cikin wannan hali kuma in ta ga bai lahiya ta kawo shi likita da gaugawa a diba lahiyar shi ana ta gargaɗin uwaye da ban nono tsantsa yana da sinadarai yana da ruwa isasshe har wata shida ko lokacin zahi ne nonon nan ya ishe shi in kika kula da shi eh, so takwas ga wuni da sahi zuwa dare sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar a jihar neja da ke arewacin najeriya jami'an kiwon lafiya na ci gaba da faɗakar da al'umma mahimmancin yi wa yara ƙananan rigakafin cutar bakon dauro Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto daga minan jihar Nejan. A Najeriya dai akwai fargaba a tsakanin masu kula da lafiyar jama'a game da yiwuwar karuwar yawan wannan cuta ta bakon dauro musamman a tsakanin yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. Dr. Yahaya na Uzu, darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. ya yi ƙarin haske a kan alamun kamuwa da cutar bakon dauro a cikin zantawar mu ta wayar salula. Bakon dauro wanda muke kira measles watan cuta ne wanda yake ya kama yara haka zai kawo su zazzabi da kaman abubuwan da ke kaman mura-mura haka zai ga kuma fatan su yana da su. kamar jiki haka a jikinsu amma zai iya kawo mutuwa ne ma ga yara ko kuma abu ne wanda yake cutar da yake ana neman yanzu duniya ta haɗa kai ana so a gama cutar nan kai ke taɓa samuwa kuma ga yaranmu by 2020 so eh, eh, yanzu ta kuma muna wurin 2018 ba mu da sauran lokaci da yawa shi yasa da najeriya yanzu namu kuma state din a jihar mai a muna kokarin a kawo yadda za a yi a samu rigakafin ma yara duka su samu a samu rigakafin saboda a kai wannan target din na 2020 na'am ta samu da eh, eh. ke kawo cutar ma dai tun da farko don kayan kamar malaria an ce zazzabin cizon sauro da sauransu eh eh, eh to wannan ne ke kawo cutar. wacan kasan abubuwan da ake kira viruses virus mm. ah, kamar kananan ah, halittoci wanda ba ka iya ganin su da idan ka da kwayan idan ka shi wannan virus din kamar irin virus dai da yake kawo ah, AIDS da sauransu su ma kanana ne su kuma ka suna irin cikin wa'annan halittoci wanda yake suna kanta da yawa wanda yake baka iya ganin su sai yara ke kamuwa da ta su hatta manya suna yi wata yara ne dai suka fi yi kamawa um, wata yaran da basu kai shekara biyar ba a cikin makon da ke tafe ne dai za a kaddamar da aikin ba da rigakafin cutar ta bakon dauru a nan jihar naija kamar yadda Dr. Yahaya na Ozan ya yi karin bayani. Za mu fara shi 8 uh, na watan February. in ah, eh, an fara zuwa takwas zuwa ah, goma sha uku sannan sai a sake yi kuma daga ah, ran sha shi daga watan february shi ma har zuwa 22 da watan february so za a yi shi sau biyu ne Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Yahayana Uzo, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. A jihar Jigawa ma ana ci gaba da ƙoƙarin kare jarirai da iyayensu ke ɗauke da cutar sida. In ji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi. Umar Sulaiman jami'in lafiya kuma shugaba a sashen kula da masu larurar cutar ta HIV da ke babban asibiti a ƙaramar hukumar kafin Hausa ya yi ƙarin haske. Game da mata masu juna biyu masu ɗauke da cutar HIV akwai hanyoyi tun daga farko dai ba a yin aure sai an yi gwaji to yanzu idan mace mai juna ta zo ta muka same ta tun daga ɗakin gwajin haifuwa gurbin da ake kira anc kelo aka mata gwaji aka same ta da wannan jinyar sabuwa kelo akwai kuma wadda take dama can tana wajen mu tana cikin program din kuma ta aure tana shan magani shi kariyar yadda yake idan uwa tana shan maganin ta to wannan yakan taimaka mata wajen karewa dan ba zai samu ba saboda idan tana zuwa gun shan magani ana bata magani tana sha da wasu 'yan gwaje-gwajen mu irin su baron law cd4 yadda muke ganin maganin amfaninsa a jikinta domin amfaninsa a jikinta shine zai kwantar da jinyar yadda wani ma ba za ta iya sa masa ba to tun daga nan mun san mataki ya fara hawa dan da ike cikin ta ma ba zai iya samu ba bayan nan continuously tana zuwa ana duddubawa ana abin da ya kamata ta yadda za a kare dan tun yana cikin ciki har zuwa aihuwata amma in san samu ne mun fi so ta aifa a cikin asibiti domin ta aifa a cikin asibiti ita ingozo ma za ta yi gaggawar raba yaron da mahaifa da makamantansu da kare shi wajen ba zai shaƙi ruwa ba na shi eh, na aifuwa wannan ma wata hanyar kariya ne kuma da cikin wannan lokacin daga an haife shi za a ba da magani ana wa yaron na zuwa wani lokaci da kuma gwaje-gwaje da za a masa bayan wata biyu to insha sha'allahu a wannan ma yaron yakan samu kariya kuma ya tashi ba tare da an same shi da wani rashin lafiya ba to kamar yadda kullum malaman asibiti kan kiran mata da su dinga ba ma yaran su shayar da su har zuwa watanni shidan farkon haihuwa mm. shin su ma wa'annan yaran da iyayensu suke da wannan larurar su ma ana yi musu irin hakan a'a su nasu ya sha bambam shekarun baya sukan yaye ne zuwa wasu kankanin watanni yanzu kuma goje-goje da nazari ya sa an sanja suna yaye su ne tun daga wata daga takwas zuwa tara ba sa ketar wannan lokacin mm. za su yaye yaran sannan kuma akwai hanyoyin shayarwar a yayin da take shayar da shi kamar nonon da take bashi na dama sai ta ya dan kamu da cinya ko kurji haka wanda yaron zai iya zukar jini to muna faɗakar da su ya jakar a bashi da wannan bangaren har sai nonon ya warke ta juya da ɗaya ta ci gaba da bashi mama to idan kuma dubbiyin maman ne fa suka sami matsala in dubiyin ne to gaskiya sai dai a hakura saboda tsoron mu shine kar yaro sha jini tunda akwai kayayyakin abinci na zamani da za a ke iya bashi mm-hmm. ita kuma za ta zo asibiti a yi tiritin din nonon ya warke mm-hmm. in har lokacin bai wuce wadda muka saka ba na yayan to sai ta koma ta ci gaba da bashi bayan ya warke su irin wayannan yaran da iyayensu suke da wannan larura babu maganar irin a ce a shayar da su ba za a ba su ruwa ba har tsawon wata shida su ma za a iya musu wannan ai wannan daban wannan bangaren daban mm-hmm. insha Allah su ma za a musu ba matsala bane wato in dai kuma ya wuce wannan lokacin sai a yaye su daga wata takwas zuwa tara yawwa shi ne za a yaye su saboda a wannan lokacin muna tunanin ko kuma za a iya samun hatsarin nono ya fara ja da makamantansu yaro ijajini abinda ba maso kelo mm. amma duk wannan abubuwan an yi shi kuma yaran duk gaba ɗaya haka suke tashi ba sa tashi da ita halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya A gaida Halimatu Abdullahi. sai in kunne ya ji inda masu iya magana sukan ce gaggar jiki ta tsira yau inda malam hallur usman jami'i ne mai kula da sashen tsabtace muhalli da samar da ingantaccen ruwa da kuma kulawa da wanke hannu yayin da mutane suka shiga bayi na ƙaramar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna zai yi mana bayani akan mahimmancin kula da tsabtar muhalli, samar da ingantaccen ruwan sha da kuma alfanun wanke hannu bayan an shiga bayi. Babban aikinmu shine mu tabbatar da mutane sun ɗauki damansu na tsaftar muhalli sannan kuma mu tabbatar da mutane sun zamanto sun samu wayewa akan hana kashi a waje. a tabbatar da mutane sun samar da shadda makewayi mai kyau tsabtatacce domin a bar bayan gida a ƙasa so sannan kuma sai samar da tsabtataccen ruwa muna kula da su ainihin boholes ɗin da aka gina mu tabbatar da cewa boholes ɗin nan suna ba da ruwa tsabtatacce kuma ba su lalace ba in kuma sun lalace mu tabbatar da duba su don mu gyara su domin mu tabbatar da jama'a suna shan tsaftataccen ruwa a garuruwansu ya kuke gudanar da ayyukan ku musamman idan muka yi maganan karamar hukumar igabi eh, ta fannin kula da muhallin tsabtan muhalli da sauransu a yanzu kamar karamar hukumar igabi tana da gundumomi ko ko ward ward na political ward guda, guda goma sha biyu so muna da ma'aikata wanda muka ije su a kowane ward sannan muna aiki da sarakuna domin abu ne wanda ya shafi a wa'azantu to sarakuna da shugabannin addinai muna hudodi muna aiki tare da su don mu tabbatar da cewa jama'a sun fahimci menene aikinmu sannan akwai fosters fosters sannan akwai majigi da muka yi ma jama'a don su tabbatar da cewa ga illan rashin tsafta ga kuma in kai tsafta ga kuma za ka samu amfana wanda in fact cututtukan da muke samu yanzu ya faru ne daga rashin tsafta so in mutane muka fahimtar da su suka gane za su fita daga cikin tsarin da suke domin su dawo hanyar da ta dace wasu abubuwa kuke ainihin ga mutane cewa su rika kula da su wajen tsaftace wannan muhallin nasu so na farkon fari shine tsaftan cikin gida na biyu tsaftan bayi na uku hanyar magudanin ruwa na hudu sannan idan ka shiga bayin ka fito da ai akwai tsarin da muka yi musamman kasashen arewacin nan na musulunci an kai bayan gida za ka zo ƙasa ka goga hannunka domin ka tabbatar da ka tsabtace hannunka to yanzu ba a yi ma a goga hannun a ƙasa ma an ce kauyanci ne so sai muka aka fito mana da wani tsari ana ce mishi tp tap tp tap din nan duk inda bayi yake za a zo a kafa shi in aka kafa shi wani dan jarka ne za a sa na ruwa wanda in ka zo za ka dan taka shi haka za a hada shi da zare da itace in ka taka za ka samu sabulu ka ije shi a gefe sai ka zo ka dan wanke hannunka sai ka taba sabulun nan ka mutsaka mummutsa mutsaka sai ka wanke hannunka to shine ake ce ma tifi tap wannan ya tabbata cewa ka wanke hannunka hannunka ya zama tsaftatacce bayan shigowanka bayan shiganka bayi da fitanka menene mahimmancin wanke hannun nan mahimmancin wanke hannu shine yana kare yana kare ka daga kamuwa da cuta akalla kashi 65 lokacin da ka wanke hannunka za ka ci abinci ka samu tsaftataccen hannu sannan in kai hudda daga safe zuwa lokacin da kake hudodi za ka ta yawo ka gaisa da wannan ka taba wannan ka taba wancan ka taba wannan ka taba wancan so illan shine in har ka samu abinci ko rake ko cingam ko wani abu sai ka kama shi kawai ka fara ci so kaga akwai illa za ka ci kwayoyin cututtuka so a sa'ilin da ko aka ka samu eh, dama na wankin hannu kaɗan sa sabulun nan ka matsaki hannunka so in Allah ya soya da ka cire kashi 65 na cututtukan da da in da baka wanke hannunka ba ka ci ka kamu da su. Malam Halil Usman kenan jami'in kiwon lafiya mai kula da sashin tsabtace muhalli samar da tsabtataccen ruwa da wanke hannu da ake kira wash sashin lafiya na karamar hukumar Igaben jihar Kaduna a inda ya mana bayanin mahimmancin tsabtar muhalli mahimmancin tsabtataccen ruwan sha da kuma mahimmanci da alfanun wanke hannu bayan an shiga mazagayi. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne yake cewar mu huta lafiya. huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.